Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC a kan mita 25 A Nijar kuma ana kama mu a tashar mutafi Afrik da ke yammai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lol da Niyya. A gani kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adali Toro ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin mu na yanzu za ku ji cewa yau ce ranar da talakawan ƙasar Nijar suke tunawa da tsohon shugaban ƙasarsu marigayi sai nukunci. kunci. 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Haka kuma za ku je mu dauke da rahoto daga jihar Gombe, Najeriya, inda jam'iyyun siyasa na PDP da APC ke ci gaba da sauya sheka. Mun muna da shiri kyakkyawan shiri na wannan tafiya lokacin nan ba lokacin da zan gaya maka bane saboda kada ma a ce ina campaign wai ba ku tsoron fada da maza ganin kan cewa su sun dade kuma yanzu ku fita ai ba fada ai ba fada hannu bane wani ka san ana fada yanzu da kwakwalwa ne da kuma dabara bayan waɗannan rahotannin muna kuma ɗauke da shirin jawabai daga dattawa amma duk sai an sha kanun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Adadin mutanen da suka mutu a harin bom din nan da aka kai da wata mota jiya Juma'a a magadishu babban birnin kasar Somalia ya haura zuwa hamsin da biyu bisa ga bayanin da ke zuwa daga wasu asibitoci biyar. Jami'an tsaron Somalia waɗanda suka kai ɗauki sun ce baya ga nan ma wasu 'yan bindiga sun shiga wata otal inda suka hau can rufin otal ɗin suka yi ta harbin kan mai uwa da wabi kan mutanen da ke can ƙasa suka ce daga bisani jami'an tsaro sun karkashe maharan suka kuma ceto mutanen da ke cikin ɗakunan otal ɗin. tuni dai kungiyar al-shabab wadda ta shafi shekaru sama da goma tana yakin sarika noki a kasar ta dauki alhakin kai harin shugabannin amurka da faransa sun tattauna a yau dinnan asabar kan inda suke da sabanin ra'ayi game da tsaron nahiyar turai washegarin isar shugaban amurka donald trump birnin paris inda isarsa ke da wuya ya caccaki shugaban faransa mai masaukin baki da suka fara tattaunawa a fadar elisa shugaban amurka ya sake jaddada buƙatar a sake raba na wayar kare nahiyar ta turai muna son ganin turai ta yi karfin gaske a cewar trump sai kuma shi shugaba manuel macron ya maida magana da cewa na yi imanin cewa muna buƙatar turai ta ƙara ƙarfi kuma matakan tsaronta su daɗa inganta to amma shugabannin biyu sun kiyaye sukar juna musamman a bainar 'yan jarida sai dai tun da farko jirgin shugaban amurka na air force uh, wato air force one na sauke shugaba donald trump jiya jama'a filin jirgin saman orlin na kasar faransa sai shugaba trump ya yi sallama da caccaka inda ya bayyana kiran da shugaba macron ya yi cewa a kafa rundunar sojin turai da abun da ya kira rainin hankali a halin da ake ciki kuma duk da yake shugaban amurka donald trump yana can kasar faransa wannan bai hana shi amfani da kafar sada zumunta ta twitter ba wajen sukar jami'an gwamnatin jihar california waɗanda ya zarga da sakaci kan batun shawo kan wutar dajin nan da ke laƙume yankin gabar yamma ya ce wutar ta auku ne sakamakon rashin tafi da harkokin daji yadda ya kamata sannan ya barazanar hana su duk wani tallafi daga gwamnatin tarayya shugaba trump bai ambaci matsalar rashin ruwan sama da bushewar ƙasa da yankin california ke fama da shi ba hukumomin tsaro a arewacin california hajji jama'a sun ce mutane tara sun mutu sanadiyar wutar dajin wadda ɗaya ce kawai ma daga cikin uku da suka ƙona gidaje wajen dubu shida hudu sannan suka tilasta gaggauta kwasar jama'a daga muhallansu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc amurka ta kawo ƙarshen aikin zuba mai a sararin sama ma jiragen yakin gamayyar da saudiya ke jagoranta a ƙasar yemen ƙasar saudiya dai ta faɗi a wata takardar bayani cewa ita ce ta buƙaci amurka ta daina saboda yanzu sojojin gamayyar su ma sun iya zuba mai ɗin a sararin sama jami'an amurka sun ce kusan kashi ashirin cikin ɗari na jiragen yakin gamayyar da eh, saudiya ke jagoranta amurka ce ke taimaka musu da bayar da man a sararin sama gamayyar da saudiya ke jagoranta mai goyon bayan gwamnatin yemen ta fara aikin wato ta fara kai hare-hare kan 'yan tawayen hutu masu samun goyon bayan iran tun a watan maris na shekara ta da 2015 tun sannan majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa an kashe mutane sama da dubu goma kuma akasari a hare-haren jirgin sama labarin da aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla yanzu sai rahotanni kuma za mu fara ne da rahoto da muka haɗa muku daga nan birnin Washington DC domin tunawa da marigayi tsohon shugaban ƙasar Nijar Latinan General Lassani Kunce shekaru 31 da suka gabata kenan wanda ya yaƙi cin hanci da rashawa da kuma taimakawa talakawa. Ga hira da mun yi da Profesan tarihin jami'ar ƙasar Nijar Jibo Hamani ga rahotanni ni Abdulaziz Adli Toro na haɗa muku domin wannan ranar. Après 15 ans de règne, jalonné d'injustice, de corruption, d'égoïsme et d'indifférence à l'endroit du peuple auquel elle prétendait assurer le bonheur, nous ne pouvions plus tolérer la permanence de cette oligarchie. Yau ne ranar goma ga watan Nuwamban shekarar 2018 wato shekaru 31 da rasuwar marigayi tsohon shugaban ƙasar Nijar sai kunce wanda ya yaƙi cin hanci da rashawa da kuma kawa talaka tallafi. Ga hirar da muka yi da Profesan tarihin jami'an Nijar Jibo Hamani wanda ya rubuta littattafai da dama akan tarihin kasar Nijar. Marigayi eh, kunce Allah ya ji um, da abinda zane ya ce abinda Nigerian da yawa suke faɗi ne. Wato mutum ne wanda har yanzu sunan shi yana haskakawa a cikin ƙasar nan. Dan mi da ya yi wasu abubuwa wa'inda al'umma ta yi yabon su kuma tana eh, kama eh, tana son a jaddada su ina tsammanin dai abun da za a yi game da sai kunci shine na farko shine wannan harkar ta cin hanci da rashawa wanda ake ganin kamar yanzu yana sanya eh, mamaye duniya. Mhm. Kunce ya mutu bai da wani arziki wasu suka ce gida guda ne ya bari. A kulle halin kunce ya yaƙi cin hanci da rashawa da almubazzaranci da eh, kudin jama'a na tsammanin shi ne mutane suka gane kuma shi da kan shi. da shi da mukarraban shi farkon abinan kama mulki an gansu ko ina cikin karkara cikin ruwa suna kokari su taimaki jama'a na tsammani shi ne wanda mutane eh, suke tunani da shi banci wana ana akwai eh, kamar kishin ƙasa yana da kishin ƙasa matuƙa eh shi ma mutane suna a takaice da an ce kunce shi ne ake gani kamar wanda shugaban da eh, sunan shi da aikin shi ya fi tasiri cikin tarihin ƙasar nan cikin shekaru an gari suka tun samun mulkin kai yana cikin manyan eh, shugabannin ƙasa waɗanda tarihi ba shakka zai tuna da shi an dade ana tuna da shi har matsayi na amado ga da kasar Nijar bar mu je jihar Gombe Najeriya inda a daidai lokacin da wa'adin da hukumar zaben INEC ta saka na soma kamfen ke kusantowa. Yanzu haka dai wasu 'yan takara daga manyan jami'in irin su APC da PDP na ci gaba da sauya sheka zuwa wasu sabbin jam'iyyun da aka fitar. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. bisa ga dukkan alamu kananan jam'iyyu a najeriya sun sama samun tagomashi a wannan karon ganin yadda fusatattun 'ya'yan manyan jam'iyyu a najeriya irin su apc da pdp ke ma rige rigen komawa sabbin jam'iyyu domin haƙarsu da cimma ruwa kuma wannan mako na zuwa ne yayin da yawan jam'iyyu a ƙasar ke ta san mace ɗaya na baba nan shine yadda wasu manyan 'yan siyasa a jiyon adama da taraba suka ma sayo sheka zuwa irin waɗannan sabbin jam'iyyu domin tsayawa takara dr daniel shaga ismail wani tsohon ɗan siyasa ne a adamawa da kuma ya sha tsayawa takarar kujerar gwamna a jihar ya ko bayyana dalilansa na kuma ɗaya daga cikin irin waɗannan sabbin jam'iyyu wato sabon jam'iyyar all blending party abp amma kamar yadda ce da farko waɗannan fati da ake ganin su kamar su ne manyan fati su ma haka suka faru eh, kun fito ne a ƙananan jam'iyyu a najeriya ganin kan cewa sau tari ƙananan jam'iyyu ba sa taka ah, muhimmiyar rawa a zaɓe a zaɓuka kamar kuku shirya wannan tafiya mun shirya muna da shiri kyakkyawan shiri na wannan tafiya lokacin nan ba lokacin da zan gaya maka bane saboda kada ma a ce ina campaign wai ba ku tsoron faɗa da maza ganin kan cewa su sun daɗe kuma yanzu ku fito ai ba faɗa ai ba hannu bane wani ai eh. ka san ana faɗa yanzu da kwakwalwa ne da kuma dabara mu Allah ya bamu dabara ya bamu Allah ya mu basira kuma muna da shirin haɗa kan mutane ne ba shirin da kan mutane muke ba shi ma wani takara Union Social Democratic Party SDP Chief Emmanuel Bello ya ce sun kin tsatsab da mai fuskantar manyan jam'iyyu alamun ma an kaga ga yan takarar mu wayannan takara wadda suke neman House of Assembly House of Reps House of um, Senate da kuma gabna za ka gane cewa eh lalle mu ne ke gaba wato kun shirya damara dai mun shirya damara insha Allah to ina da batun na shugaban kasa duk da cewa yanzu kuna da dan takara wasu na ganin kamar kan cewa wata a iya angulu da kan zabo to angulu da kan zabo wannan babban magana ce ah, amma muna kan dubawa aka ce iya rufin da kai to wai ko mai shugabanni irin waɗannan ƙananan jam'iyyu ke yi a yanzu malam bello hamman da tolaja abu wani mai sana'ar ɗinkin kwado da linzami shine ma shugaban jam'iyyar democratic alternative da a jihar adamawa ya koma bayan irin damarar da suka yi to ga dukkan alamu wannan lokacin namu ne ba nasu bane kamar me saboda yadda suke ta saka su zuka ta a cikin al'amuransu tasirin rashin tasirin tasirin su da ne ake ganin cewa ba su yi ba saboda a lokacin mutane suna duba al'amarin kuɗi ne amma a yau jama'a mutum suke nema waye zai zo wa zai cire musu abin nan sannan me yake gaya musu shin abin da yake fara daga zuciyarsa yake faɗa ko kawai maganan ba fatan baki ne wanda aka saba wanda aka, lalata wannan sunan siyasan da shi na tafiyar da abubuwansu abin da ya fara da congress congress din su suka yi zuwa yau nan da ya haide mun ga manyan da suke aka ga da aka ci musu manyan da su suna fada yanzu ka nufin su manyan sun kasa kenan ko me akwai alama shi sa muku zuwa alternative amma dai jadawalin da hukumar zabe INEC a Najeriya ta fitar ta ce in takara za su soma kamfen ne a ranar 18 ga wannan wata na Nuwamba ko da yake tuni aka soma a fakaici Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz kenan daga jihar Gombe yanzu kuma sai mu ƙara koma a jamhuriyar Nijar a jihar da magaran inda wata tawaga ta kungiyar Imowa tare da hukumar ƙididdiga ta ƙasa sun yi zama na waye kai ga wakiliyarmu eh, Tamar Abari da cikakken rahoton. Gwamnatin jamhuriyar Nijar tare da kungiyar Iyomowa sun kaddamar da wani tsari na kididdiga inda za a waye kai kan kyautata rayuwar al'umma a fannoni na ilimi, kiwon lafiya da walwalar jama'a. Ikade Galiyo ma'aikaci ne wanda ya fito daga babbar hukumar kididdiga ta ƙasa wato Ines ya ƙara mana bayani kamar haka. ya yi mana ƙarin bayani kamar haka. Wani bincike ko ce kididdiga ce wadda aka fara yau da wata guda ta shahi kamar rayuwa ta jama'a rayuwar iyali da rayuwa dai ta zamantakewa ta jama'a cikin ƙasa. Mun zo ne don mu nemi magabata na jahohi da magabata sarakunan gargajiya da dai dukkan sauran ma'aikata waɗanda suke aiki a cikin jahohi domin su sa hannu su kawo nasu taimako wannan kididdiga da ake yi waɗanda da ke cikin ƙasa suna ɗauka kama labari waɗanda ake so a yi amfani da su su samu tallafi gare su su kuma gargaɗi jama'a domin jama'a ta kawo nata ƙoƙari waɗanda ake tambaya su ba da dukkan labaru da yadda ake so saboda aiki ne na cigaban ƙasa. Watanni hudu ne aka ɗauka don yin wannan aiki za kuma a ƙididdige yadda wannan iyalai suke gudanar da rayuwarsu. wata uku ne za a yi yanzu eh, kamar daga oktoba zuwa disamba kuma bayan wannan za a dawo tsakanin march da may shi ma wata uku za a yi ana shiga gidashe gidashe ana tambaya ana doka duka dai labaru waɗanda ya kamata a yi amfani da su eh abincin da mutane suke amfani da su wana ma tambaya mutane su yi haƙuri kama in aka fito hatsi za a dakawa muna tambaya don allah a bar muna hacin nan mu auna shi mu ga ko kilo nawa ne za a dakawa a gidan kuma muna tambaya kama ya sayo wani kayan miya nawa aka siyo shi nono na dama hura muna tambaya nawa aka siyo shi in kuma daga cikin gida aka hiddo shi shi ma muna rubuta kama wanga dama mutane sun yi tanadin shi kamar su suka noma ko kuma cikin a su ne suka suka sabe shi duka wanda ana dibi don saboda abun yana shiga cikin awon arzikin kasa arzikin kasa ko ka wani rike ke fitowa ba ga jama'a kasa ne yake fitowa tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger To madalla a gaida tamar abar yanzu kuma sai shirin na gaba jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. gwamnatin Najeriya ta amince da mafi karancin albashi naira dubu talatin da hakan ya dakatar da yajin aiki. Comrade Nasir Kabir shi ne kakakin kungiyar kwadago ta ULC. Ba za mu zunduma cin yajin aiki ba tun daga abin da muka gabatar kuma alhamdulillahi mun yi nasara wannan ba nasarar mu bane nasara ne na 'yan Najeriya. Masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ce musamman don karin na kamfanoni kayan masarufi ka iya tashi. Kamfanoni su ma zai nuna daga sanda suka fara karin albashin nasu da kuma inda za su nemo kuɗaɗen wanda shine zai canza farashin abubuwa abubuwan da suke saida a cikin kasuwa jama'a ke siya. Hukumar tsaron farin kaya DSS ta titse shugaban APC Oshimole don binciken sakin hanya a aikinsa. Dr. Fati APC Bauchi ya koma PRP. A wannan yanayi da ake a cikin jihar Bauchi ba shine daidai al'ummar jihar Bauchi ba to a bar su su canja abin su domin mutane su suke gwamnati ba gwamnati ne take mutane ba. Allah ya yi wa sarkin Nasarawa Alhaji Hassan Ahmed rasuwa yana mai shekaru saba'in da tara, Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America. Haka, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Dahir Usman Bauchi da kuma rabaran Dan Juma Adamu ga Sheikh Dahir Bauchi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بن لما أولد والخاتم لما سبق ناخذ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله آمين السلام عليكم جمعنا جمع نيجيريا المسلمين musulmi in kasa ba zaman lafiya babu jin daɗi amma na samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankalin da za a samu tattalin arziki kyau zaman zaman tukewa ta kyau muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya kowa ya rike nasa Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba a kirista ba wani wani addini sai musulmi amma Allah bai haka ba Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai haka ba sai Allah ya gauraya mu da yake shine ubangijin mu shine mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu muna fata allah ya sa a yi shi cikin tsoron allah da ya kamata ba tare da musgunawa waɗansu a cikin harkokin ba a yi dai a cikin mutunci a cikin dattawa da sunansu dattawa to a yi dattawa kuɗin wato a yi mutunci muna roƙon allah ya zaɓa mana mutane wanda suke masu adalci masu kwatanta gaskiya masu kama da shi shugaban ƙasa muhammadu buhari din larabawa suna cewa idan arsalta hakinan salatu fi idan ka kira mutum za ka aike shi ka gani shi mai hankali to ba sai ka ce masa ga yadda zai yi ba shi ya san yadda zai yi shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne saboda haka da adalcin da kwatanta gaskiya kuma Allah taimake shi kiyaye shi a yi adalci shi kowanne ba sai an duba bangaren shi ko an duba wani abu daban ba a duba cancanta dai wana fatan shi adalcin da ya saba yi da kwatanta gaskiyan da ya saba iliyasu ya ɗauko mutane masu kama da shi cikin adalcin kwatanta gaskiya kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu irin su tsakanin fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma akan murtali idan fulani sun zo sun taɓa sai su zama ya zama musu faɗa ko kuma su fulani in sun ga shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu akan shukar ya zama musu faɗa muna fatan irin wannan dai a daina kowa ya yi ƙa'ida da zai akan sa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo kai noma akan wurtali ka san ba haƙƙin ka bane murtalin an mashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanun ka cikin gonan mutane ba a yi gona don a kiwo a ciki ba a amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su ci karmami wannan nasu ne muna godiya dai ko da ke zama sama samun samu sojin lamarin da gaba daya a ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri shi babban abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya na sabru rajulan da kana rajulan karima da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta wato duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri wani na sa haƙuri ka wajen ɓacewa saboda haka ke jawo hankalin yan uwan fulani su ya haƙuri ka su da cutar masu gonaki ko kuma muna a jawo hankalin yan uwa manoma ka kirga cutar fulani sai musu shuka kan burtalin su don a samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma rabaran dan Juma Adamu ya ce ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da kirista sallama irin ta addinin kirista ubangiji allah ya sa mana albarka bayan haka kiran da zai yi ga mu al'umma ta najeriya shine shugaba abin da ya kamata mu fara yi masa na farko shine addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu littafi mai tsarki ya haramta a addinin kirista kenan ya haramta cin hanci da rashawa maganar allah ta ce karbar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a mu. to a cikin yanayi da shi jihar buhari ya ɗauka abin da za mu yi masa shine mu yi masa addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari yadda za mu yi masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba fatan mu ne a gare shi da sauran makarabansa matafaka mu ga gaskiya a ciki ba ci haka mu kanmu kuma 'yan arewa ko 'yan najeriya mu ba shi haɗin kai wani lokaci abin da yake ba mu damuwa a cikin kasar nan shine boye gaskiya wanda yake so ya dan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa to mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya wannan shine babban abin da za mu bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya kullum kana cikin ibada kana ɗaɗar mai zai je idawo haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa to kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare da hankali mu kwantar da hankalinmu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane akwai shugabanci na gaba akwai hukuma tun da yake doka tana nan akan kowa bari mu ɗauki mataki irin na hukunci mu kai wa hukuma littafi mai tsarki roma sura sha uku aya ɗaya ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin allah kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma an kafa hukuma domin marasa adalci to bari mu ɗauki mataki na kaiwa hukuma damuwar mu. allah ya ajiye mu a najeriya a najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyarmu da haka mu gujewa karkashe juna kashe mutum maganar allah ta ce a cikin littafin attaura ta musa cewa kada ka yi kisan kai ubangiji allah yana kyamar kisan kai kuma zai ɗau hukunci akan masu kisan kai da haka yana kira gare mu kirista da musulmi da sauran kabilai fulani da sauran mu sani cewa mu halitta allah ne kuma allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta Allah da ita ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma idan magana ta zo gare ta irin wannan su tsaya su yi gaskiya su yi adalci su tsaya su dubi wane ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci sai su ɗau mataki a kan irin haka wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba to gara shi ya ɗau hukunci da hannunsa to shi da ya ɗau dokar da hannunsa ya yi laifi hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah to bari mu yi balas ku da kuke hukuma wato ita kanta hukuma ta sani Allah ya ɗora ta domin ta yi adalci mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashin ta domin mu yi biyayya da ita idan mun yi haka za mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga ƙasarmu najeriya mu samu zaman lafiya ta wajen kwarai shugabanci ina so in maimaita abin da na faɗa a kan shi shugaban ƙasarmu mu sani allah ne ya bashi ba ƙarfin kansa ba ba ikon kansa ba yawa da allah baya son sa da shugabancin najeriya nan sai mu tuna sau nawa ne ma kuma allah da ya gaba lokacin ba ne bai bashi ba to bari mu taimaki shugabanninmu na ƙasarmu najeriya da addu'a yadda za mu samu zaman lafiya a kowanne yanayi mu roƙi allah da zuciya ɗaya ya ba shugabanninmu hikima ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke su na fata ubangiji allah ya ɗauki shugabanci ni mai magana saboda ɗan juma'a da mu ekwa bishara wasu nan kano na gode. To nan muka kammala shirin jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To da masar yanzu kuma sai ku yi mana aikin gafara ba za mu iya gabatar muku da shirin jawabai daga wasanni a takaice ba. Yanzu kuma sai mu na gaba wato labaran duniya a takaice daga Ibrahim ka almasi garba. To a takaice adadin mutanen da suka mutu a harin bom din nan da aka kai da mota jiya jama'a a Mogadishu babban birnin kasar Somalia ya haura zuwa 52 bisa ga bayanan da ke fitowa daga wasu asibitoci biyar. shugabannin amurka da faransa sun tattauna a yau dinnan asabar kan inda suke da sabani game da tsaron nahiyar turai washegarin isar shugaba donald trump birnin paris yadda isarsa ke da wuya ya ciki shugaban faransa din mai masaukin baki kasar rasha ta ɗau nauyin wata tattaunawar da aka yi jiya jima'a tsakanin wakilan gwamnatin afghanistan da kuma na taliban a yunkurin rasha na kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafi shekaru 17 ana yi a gasar da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safen allah ya kai mu da karfe shirin na asuba yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa shirin da ba da umarni sai injiniyan namu david ini nauka abdulaziz adili ke cewa kwana lafiya daga birnin washington dc